صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اجتهد نهجه إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليا ذات الفتاة ألا ملو بجن سركي ما يقوى ما يقوى ما يقوى ما يقوى ya sake ba mu daman halartuwa wannan waje mai tarin a wannan rana ta 22 ga watan Ramadana wata mai alfarma shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tsira da amincin Allah ta tsara tabbata gare shi da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka ji sa. har zuwa ranar tashin alƙiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya samu kasance daga cikin bayan haka da ibn Allah ta'ala za mu ci gaba daga yin muka dasa aya jiya cikin suratul tauba aya ta 102 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرون فإذا اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمون نحن أعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا أن عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة ما يتوب عليهم والله عليم حكيم الله تبارك وتعالى يناتي وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن لا نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم يتي بغتكي وطن دفجي كي ويدكو من الأعراب بغتكي كويوا بغتكي سو أكوي منافقون أكوي منافقين ومن أهل المدينة hakan nan daga cikin mazauna madina kamar irin bayanin da ya gabata lokacin da Allah tabaraka wata'ala yake ba da labarin munafarcin sauyawa larabawa waɗanda suka yi zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma yadda munafarcin su yakan yi tsanani hakan ma kafircin su fiye da munafarcin mazauna birni ko kuwa kafircin mazauna birni Allah tabaraka wa ta'ala cikin wannan aya ma ya sanar da manzon sallallahu alaihi wa sallam cewa daga cikin kauyawa da suke kewaye da garin Madina akwai munafikai wa min ahli al-Madina har ila yau akwai cikin mazauna garin Madina ma akwai munafikai waɗanda maradu ala nifaq ay tamarranu alai waɗanda suka wato suka nutse cikin munafurci suka jajirce kuma akan munafurcin wayannan ba a ma wato sauraron za su rabu da munafurcin domin sun kasance marada mutane da suka suka dage kuma suke da wato jajircewa akan abin da suke yi cikin munafurcin yace la ta'lamu Allah tabaraka wa ta'ala yake ma ikinsa yake baka san su ba wayannan munafikai dan yace la ta'lamuhum kai ma yake mu baka san su ba nahnu na'lamu amma mu mun san su Allah tabaraka wataala ya san su ya san wayannan munafikai a maluma suka ce akwai waɗanda Allah tabaraka wataala ya bayyana sunayensu ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam akwai waɗanda kuma ba a bayyana su ba su suna nan cikin wato suna nan cikin musulmai sai dai a gane su da wasu daga cikin su da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata aka ce Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ya kasance yakan kalli wannan sahabi Uzaifa sahibu sirri rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda manzo Allah sallallahu ya shi ya mai sunan wayannan munafikai din waɗanda aka sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabbai da kiyaye sirrin ba taba jin ba zai baya mace sunan kowa ba Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu arda ya kasance da mutanen da suke matsawa Huzaifa cewa dan Allah ba mu sunana a ciki Umar ba yana jin tsoro cewa dan Allah babu suna a ciki sai da ya matsa kaga bai ce ka faɗa min zuwa ne ne ba ake amma ni ba ne a ciki Zai ya matsa wa Uzaifa wani lokaci Uzaifa yake mai babu sunanka a ciki ba zan sake faɗa wa kowa ba bayan kai Umar radiyallahu ta'ala anhu wa aka ce ya kasance shi yaya yake gane munafukan idan mutum ya rasu cikin musulmai idan za a yi jana'iza yanzu a madina shi mana bayan na san mun karanta ayi da muka ce daga baya bayan abdullahi ibn ubay ibn salul Allah tabaraka wa ta'ala yake wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan aka hana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sallace su mana waɗanda aka ayyana su manzon Allah sallallahu alaihi Allah tabaraka wa ta'ala bai koye su ba ya sanar da manzon Allah wani munafiki ne wani munafiki ne wani munafiki ne aka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallace su to sai ya zanto shi bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sauran su ayi waɗanda suke da rai Umar radiyallahu ta'ala anhu arda yana gane su ne shi ma din baya gane su sai ran da suka mutu amma ta yaya zai gane su yana gane su ne ta kasancewar huzaifa ba zai zo sallan jana'iza su ba yace idan mutum ya rasu a madina umar bin khattab radiyallahu ta'ala al'adu arda zai yi ta kallon huzaifa yana jiran zai zo ya yi sallace shi ko ba zai zo ba to duk jana'izar da huzaifa bai zo ba akwai ayar tambaya akwai alamar cewa wannan mutumin ai kaga hukuncin wala tu salli alaihi zai zai hau kan Huzaifa ma domin shi ma ya san zuwa ne da ake nufi amma waɗanda mutumin da bai san da wa ake yi ba ka zo wannan hukuncin babu ne? babu shi a kansa sai zanto Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu arda zai dinga monitoring din Huzaifa ya ga ko zai yi sallah akan gawan nan ko ba zai yi ba to duk gawar da Huzaifa bai yi sallah ba Umar yana fahimtar cewa akwai sunan shi cikin sunayen da aka sanar da Huzaifa cewa munafikai ne الله تبارك وتعالى يجي أمامه من زنسو نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين يجي من زنسو زام أزل تكتسو سوبيو فأنم ثم يردون إلى عذاب عظيم فأنم ما يكتسو سوى كعذاب ما يكير معه معلم ما سبب في أزل تكتسو سوبيو لنا معلم أنت في تطريبا من كنوري أكنسو لأكي نبي لأزل تكتسو سوبيو سبب في عذاب mafi yawan su sun tafi akan azaba na biyu din shine azabar kabari azaban farko aka ce shine abinda za su ringa shaidawa na bakin ciki domin addinin musulunci addini ne wanda zai yadu ya samu karfi ya tabbatu a bayan kasa su kuma munafukai abinda ba su son su gani kenan da haka azaban farko kenan ya zanto an bar su da rayukansu suna da rai akan idanuwarsu musulunci ke yaduwa kan idanuwarsu musulunci ke cin nasara ba a fita yaƙi ba ce an ci nasara A kan idanuwarsu musulunci ke sabon karuwa mutane na ta shigowa musulunci mutane na shigowa musulunci yau da kullum kuma a kan idanuwarsu aka ce wannan ma azaba ne ne zaman kansa wasu malaman tafsirin suka ce wannan shine azaban farko wanda za su azabtu da shi kasancewa za su yi rayuwa cikin bakin ciki da kunci abin da suka tsana ba su san ya kasance shi ke faruwa kullum idan aka wayi gari zai ga mutane an yi wata waga masu yawa kabila kacokan zai su yi wato tawaga su zo su ce kun zo mu musulunta wannan kuma shi munafiki yana zaune yana gani bai son gani wannan bai son ci gaban addinin musulunci sai san yaɗo addinin musulunci idan an fita yaki yana sauraron a kawo labarin an karkace musulmai ga baki daya labarin nasara zai zo a gare shi zai zo to rayuwarsa in zai yi bacci yana bacci ne cikin damuwa da kunci da bakin ciki in ya waye gari zai waye gari da sabon labarin nasara ga labarin nasara da ya kwanta da shi shi a cikin bakin ciki a waye gari kuma a sake za a waye gari da labarin nan aka ce wannan ma azaba ne cewa Allah tabaraka wataala azaba nau'in azaban farko kenan da Allah tabaraka wataala zai yi wa munafikai kafin a mayar da su zuwa ga azaba mai girma wai suka ce a'a abin da ake nufi da azaba za a zabtar da su su biyu aka ce azabar ranar dajin alkiyama shi ake nufi amma domin tsanani da za su kasance a ciki za a tsananta azabar har ya zanto kaman azaban ba so ɗaya ke masu ba azaban ne zai tsanani har ya zanto kaman so biyu ake yi Allah ta baraka wata ya kare shi yasa za ka ga munafiki shi azabarsa ya fi na kowa tsanani shi yasa Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar azabar su ya fi hatta kashin, shi kafiri babu rufa rufa kafiri ne kowa ya san wannan kafiri sai zai haɗu da Allah tabaraka wata'ala akan kafirci Allah ya kare amma shi munafiki shi ƙaryar imani yake shi zai faɗa mu'minai cewa shi musulmi ne sai shi ma mu'mini ne yayi imani da haka cutarwa da musulmai suke cutuwa da munafiki ya fi tsanani akan cutarwa da suke cutuwa da wato da kafiri shi yasa azabar da fi tsanani Allah tabaraka wa ta'ala yake wa akharuna كفروا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم الله تبارك وتعالى يكي يكون من أموالهم خذ من أموالهم صدقة وطهرهم وزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم وآخرون اعترفوا بذنوبهم وأنسوا تقوم وأنسوا وأندى suka yadda cewa su sun aikata laifi sun yi jirafi sun nuna wa Allah tabaraka wa ta'ala cewa zama da suka yi a gida suka ci fitowa yaki da manzan Allah sallallahu alaihi ba su ghazwat tabuk sun yadda cewa sun aikata laifi san aikata zunubi ga wannan shine matakin farko na neman Allah ya gafarta maka shine ka san cewa eh wannan abin da ka aikata laifi ne sabon Allah ne kuma kana neman Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta maka a ke ɗaya daga cikin magabata na kwarai ya taɓa fitowa da jama'a neman ruwa za su yi istisqa'i za su roki Allah tabaraka wa ta'ala ruwan sama da suka fita bayan gari suka gama taruwa da ya tambaye su sai ya ce shin ko masu laifi ne ko ba masu laifi ba suka ce ai dukkanmu masu laifi ne sai ce to ya Allah mu masu laifi ne mun yadda mu yi ikirafi da laifukan mu don haka ka yafe mana ka sauka mana da ruwa Allah sai sauka da ruwa da ikirafi da laifi kuma shi ne matakin farko amma a ce mutum zuciyarsa ya kakashe shi ne ma ya shi fa shi yana ganin wannan abubuwan kawai ku ku kawai ɗan tsananin addini ne kuna son ku takura wa mutane shi ne ma yadda abin da yake aikatawa haramun bane ba tukunna balle ka fara tunanin zai yi ne zai ba wayannan Allah yake khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a dan wato gwama kyawawan ayyuka masu kyawawan ayyuka da kuma mummuna ma'ana suna da aiki kyakkyawa kuma suna da mummunan ayyuka suna da laifuffuka kuma suna da kyawawan ayyuka da suke yi Allah tabaraka wa ta'ala yace asallahu an yatuba alayhi asallahu an yatuba alaihim wayannan akwai fatan Allah tabaraka wata'ala ya karbi tubarsu malama suka ce asa cikin qur'ani yana zuwa ne da ma'anar tahqiqi cewa tabbas Allah zai karbi tubarsu Ya ce, inna Allah ghafurur rahim lallai shi Allah tabaraka wata'ala ma'aboci gafara ne rahim mai jin kai malaman tafsiri suka ce wannan ayar an saukar ne kan kaga wayancin akwai waɗanda aka riga hukuncin su ya gabata waɗanda Allah tabaraka wata'ala ya faɗi makomar masu za a azabtar da su sau biyu za a shigar da su azaba mai girma akwai waɗanda aka hana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wato yin sallah a gare su wai su malaman tafsiri suka ce azabar farko da aka yi wa wancan mutanen wai tsariwayoyi sun nuna cewa wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hau mimbari sai yake kiran su sunayen su ya bayan ɗaya ce wani ta shi ka fice daga masallacin nan kai munafiki ne wani ta shi ka fita kai munafiki ne wani ta shi ka fita kai munafiki ne wai malaman tafsiri suka ce wannan shine azaban farko kafin azaban kabari to wa'annan su ba su fita yakin ba amma kuma muminai ne wayannan suna karkashin ahuwar Allah tabaraka wa ta'ala su mu'minai ba wai sun ji fitowa ci bane domin ba su yi imani da Allah ba ko ko ba su yi imani da manzon Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam sallam aka ce wayannan mutanen wani sahabi da ake cewa Abu Lubaba da shi da wa'yansu mutane sun kai kusan su su biyar ko kuwa mutane su bakwai wa'yansu suka ce a sun kai su tara da shi abu ba sun kai sai suka kasance mutane goma waɗanda suka ba su fito yakin tabuka ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita yakin sai suka shiga damuwa kai mun yi babban kuskure ne yasa ba mu bi shi ba ya za mu zauna a gida tare da munafukai sai suka shiga damuwa amma su ba munafukai bane sai suka yi shawara lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dawo daga Tabuk man da kadir rahimahullahu ta'ala daga wajen ya kawo wato wata riwaya daga wajen Abdullahi dan Abbas Sulaiman al-Qur'an yace rabatu anfusahum bi sawari masjid sai suka je irin wannan pole din da filas din da suke cikin masallaci sai suka je suka daure kawunan su ba wata ya daure suka je suka daure kawunan su a cikin wannan pole din da suke cikin filas da suke cikin masallaci وحلفوا لا يحل لهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم kuma suka rantse da Allah babu wanda zai kunce su daga wannan taurin da suka kawo nan su a cikin masallaci ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk dadewa da za su yi a wannan wajen idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kunce su kenan ya yafe kenan falamma anzala Allah hadhihi al-aya وآخرون اعترفوا بذنوبهم lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wayannan ayoyi cewa wayansu kuma i'tarafu bi dhunubihim sun sun yadda da laifukan su sun yi ikirafi da cewa su sun aikata laifi sun saba wa Allah da manzansa atlaqahum an-nabiy sallallahu alaihi wa sallallahu ta'ala wa sallama sai ya kunce mutanen nan kuma ya yi abuwa a gare su Waɗannan su ne waɗanda ake nufi da wa'afaruna ya tarafu bi zunubihim sa’adi, السعدي رحمه الله تعالى يتي وإن mutanen. da suka hada kyawawan ayyuka da kuma munanan ayyuka yace da kuma yadda da laifukansu ana masu fatan Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta masu Imam Sa'adu yace tuban Allah ga mutane ga bayansa yake nau'i biyu ne yake al-awwal at-tawfiq lit-tauba datar ta kai zuwa ka je ka nemi tuban tukunna kamar yadda muke muka muka faɗi kullum mutum ya aikata laifi ya samu daman komawa zuwa ga Allah ya ce ya Allah na tuba wannan aikin komawa zuwa ga Allah ka ce ya Allah na tuba wani dacewa ne daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala kuma alama ce na cewa Allah na son bawansa wannan shine nau'i na farko na karban tuba ga bawa nau'i na biyu qabuluha ba'da wuqu'iha minhu shine bayan ka je ka ce ya Allah na tuba ka gafarta mani ka yabe min shine zan to bayan kai hakan Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi tubar taka yace wannan shine nau'i na biyu ya Allah ka karbi tubar mu yace inna Allah ghafurur rahim yace Allah tabaraka wa ta'ala ya siffantu da siffan gafara da siffan rahma wayannan siffofin guda biyu yace la yaqlu makhluqun minhuma babu wani makhluqi wanda baya cin moriyar wayannan siffofin na Allah tabaraka wa ta'ala guda biyu yace bal baqa'u yace bal la baqa'a lil alami al ulwi was sufli illa bihima yace bal duniya yace alam abubuwan da Allah ya halitta a sama da kasa ya ce da ba don gafarar Allah da rahmarsa ba da yanzu babu kowanne daga ciki ya ce falau yi akhidullahu nasa bi zulmihim ma taraka ala zahriha min dabba da Allah tabaraka wa ta'ala zai kama mutane da zaluncin su zaluncin da mutane suke yi da Allah zai kama su da wannan zalunci mafi girman zalunci shine ko menene inna shirka da zulman azim shine shirka da ake wa Allah tabaraka wa ta'ala bal shirka da ake yi irin wanda ba ta yin ba taɓa yin ba sai a wannan zamanin shi yasa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yake cewa mushirkan wancan zamanin shirkar su ya bi sauki akan shirkan mushirkan wannan zamanin kamar wancan idan rakibu fil fulki me suke yi da'awu Allah wai ta mushrikai ne ba Allah ke bada labarin idan suka hau kan suka hau jirgin ruwa suka hau teku suka ga guguwar ruwa zai kibar da su sai su dawo suna kiran Allah mukhlisi sai duk wani abin da suke yi na shirka a gefe sai ka ga Allah suke kira tsantsa amma kuwa idan aka kubutar da su ba suka kubuta daga wannan guguwar ruwa suka suka dawo suka sauka daga jirgin ruwa suka dawo a kan kasa fa idahum yushriku sai su dawo da su. amma ɗazun nan sun koma ga Allah suna kiran Allah shi kadai sun manta da gumakansu sun manta da su. amma idan suka samu sauki suka zo Allah ya fitar da su sai su ci gaba da su. amma kuwa shek Muhammad Marwa yake aka san majalika wannan zamanin su ya cike lokacin da suke cikin tsanani ma wa suke kira suna yin shirka ne lokacin da suke tsanani wayancan da suka shiga cikin tsanani sai su bar abin shirka su kira Allah wayannan da suna cikin sarari da sauki da walwala za su yi shirka da sun shiga tsanani kuma za su yi ne za su yi shirka ala ayyata da Allah tabaraka wa ta'ala zai kama mutane da zaluncinsu da yake ma tarata ala dhariha min dabba da a yanzu nan ai babu wani abu mai motsi a bayan kasa da babu da dabba da mutane da Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya gama shafewa Allah tabaraka wa ta'ala ya inna Allah yamsiku as-samawati wal ard lallai Allah tabaraka wa ta'ala yana rike da sammai da kasa an tazula domin kar su gushe domin kar su gushe kai ka taba ji ka taba ji ko da labarin ƙarya ba taba bayarwa ba cewa wani bangare na sama ya taba rubutowa ba ba taba bada ko da labarin ƙarya a kan ba walle labari mai inganci hatta ƙarya ba taba yi ba cewa akwai an taba yin wani zamani da da wani bangaren sama ya taba rubutowa duk da cewa abubuwan da ke cikin sama sun ninka abubuwan da ke bayan kasa ninki da ba za ka iya sawa ba amma kuma duk da nauyin da ke cikin sama bai taba faduwa ba bai taba runtuwa ba dan haka Allah tabaraka wa ta'ala ki ke rike da sammai da kasa domin kar su gushe yace wala in zalata da sama da sama da kasa za su gushe yace in in amsakahuma min ahad shin akwai wanda zai iya rikewa akwai wanda zai iya rike sama akwai wanda zai iya rike kansa ya hana su gushewa ko ko idan an ga alamun za su gushe akwai wanda zai iya hana su gushewa shin in amsakahuma min ahadin min ba'di akwai wanda zai iya rikewa bayan Allah tabaraka wa ta'ala innahu kana haliman ghafura Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance mai tsananin hakuri da yawan gafara da ba dan haka ba ai da ba halin da muka kasance a ciki bai kenan wa min wa min makiratihi daga cikin gafaran Allah tabaraka wa ta'ala anna al-musrifina ala anfusihim alladhina qata'u a'marahum bil amali sayyi'a cewa waɗanda suka zalunci kawunan suka wuce gona da iri wani za ka ga cikin sabon Allah ma za ka dinga mamakin wani irin kwanciyar hankali yake da shi har yake iya tamka wannan barna mai girma yake waɗanda suka zalunci kawunansu suka wuce gona da iri cikin sabon Allah tabaraka wa ta'ala wanda suka mafi yawan shekarun da suka yi a duniya suna sabon Allah bil a'mali sayyi'a idza tabu ilayhi wa anabu ولو قبيل موتهم بأقل القليل فإنه يعفو عنهم ويتجاوز عن سيئاتهم yake da za a samu mutumin da tsawon rashi ya rayuwarsa gaba ki ɗan samun Allah ya ce sai da aka zo dabda barin duniya ana dabda zai bar duniya sai ya tuba ya koma ga Allah Allah tabaraka wa ta'ala mai karɓar tuban sa ne Allah tabaraka wa ta'ala mai yafe masa ne wa yatajawaz an sayyi'atihim Allah tabaraka wa ta'ala ya kawar ya kawar da kai daga wato mummunan ayyukan da suka aikata ita fa hadhihi al-aya dallat ala anna al-mukhlis al-mu'tarif an-nadim yake wannan aya dalili ne akan cewa mutumin da yake gwama ayyukansa da ayu yana yin mai kyau yana yin mara kyau al-mu'tarifun nadim akan ayyukan da yake yi mara kyau din nan me rafi ne cewa ya Allah na san wannan laifi ne ya Allah na san wannan sabo ne kuma yana yin nadama yana aiki mai kyau yana sabon Allah akan sabon Allah nan ya yadda sabo yake kuma yana yin nadama yace alladhi lam yatub tawbatan nasuha amma ko bai bai tuba cikakkiyar tuba ba akan wa'annan abubuwa annahu tahta al war raja wannan ayar dalili ne akan cewa shi yana cikin yana karkashin abin da ake cewa al-khawf war raja tsoro da kuma fata yana tsoron Allah zai iya kama shi akan wannan abubuwan da yake yi na laifi ba kuma yana fatan Allah ya gafarta mai yake wa ha'ula'i ila salamati aqrab yake wa'annan irin irin mutanen da suka fada cikin wannan sifin suna aikata ayyukan alkhairi kuma suna da sakon Allah da suke aikatawa amma kuma suna fatan Allah ya gafarta musu yace wa'annan abin da yafi kusa shine cewa Allah zai gafarta musu yace awammal mukhlis alladhi lam ya'tarif wa yandam ala ma madha min amma mutumin da yana aikata ayyukan alkhairi kuma yana da sakon Allah da yake aikatawa amma shi bai ma yarda cewa yana aikata sako ba kuma bai yin nadama akan abubuwan da yake aikatawa na laifin Allah yake bal la yazalu musirran ala dhunub bal wannan yana ma nacewa da kuma dagewa akan sabon Allah ne yace fa innahu yukhafu alayhi ashadda al-khawf yace irin wannan mutumin ana jirai tsoro tsoro ne tsanani ba yace qala ta'ala li rasulihi wa man wa man qara maqamahu amiran lahu bima yutahhiru al-mu'minin wa yusallimu imanahum bayan wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala sai sanar da manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da kuma waɗanda suke tsayuwa a matsayinsa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasu kenan ma'ana jagororin musulmai jagororin jagororin al'umma Allah tabaraka wa ta'ala yake hum min amwalihim sadaqatan min amwalihim sadaqatan tuqaddiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim والله سميع عليم الله تبارك وتعالى يجي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها كيف كربا daga cikin dukiyoyinsu wata sadaka malama suka ce abin da ake nufi wa hiya zakatul mafruḍa ita ce zakka aka ce wayannan mutanen da khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a suke gwamawa tsakanin kyawawan ayyuka da kuma munana aka ce ka karbi daga cikin dukiyarsu malama suka ce ayar an saukar ne cikin wannan siyasin ma'ana ana maganan wa'ancan mutanen da suka kasance ba su fito yaki da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ba amma sun yadda cewa sun aikata laifi har ya kai ga sun je sun daure kawunan cikin masallaci har sai da aka saukar da wancan ayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da kuma umumin musulmai an umarci manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa ya karbi zakka daga dukiyar musulmai tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wadda za dinga tsarkake su zaka dinga tsarkake su da wannan dukiyar da kake karba daga wajen su a matsayin zakka kuma kana masu tazkiya daga zunubansu حيث تطهيرهم من الذنوب والأخلاق الرذيلة كان فرق كيسو دك الزنبي دكما مونا ننهالاي وتزكيهم أي تنميهم وتزيد في أخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحة وتزيد في ثوابهم الدنيوي والأخروي وتنمي أموالهم الإمام السعدي في أبدا الجنة تزكية شيني ذاتا واتو حبكت دسو za su haɓaka cikin dukiya za su haɓaka cikin kyawawan ayyukansu kyawawan halayensu da kuma amalihim salihah kyawawan ayyukansu kuma zaga za su haɓaka cikin samun lada a nan duniya da kuma lahira wa tunanni amwala kuma fitar da wannan zakkan zai sa dukiyarsu wato dukiyoyinsu su samu farki sannan dukiyoyin su kara yin yawa wa salli alaihim Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci manzansa cewa idan suka kawo sadakar su idan suka kawo zakka salli alaihim kayi addu'a a gare su ud'u lahum ay lil mu'minina umuman wa khususan ma yadfa'una ilayka zakata amwalihim wato kai masa addu'a mu'minai baki daya ka dinga yin addu'a a gare su wa khususan sa'annan ka cede addu'a ga mutanen da suka suka menene suka fitar da zakka a lokacin da suka kawo zakka sai kai masa addu'a kamar yadda kace wa sauran mu'minai addu'a yace inna salataka sakanun lahum lallai addu'arka sakanun lahum nutsuwa nutsuwa ce a gare su ay tumaninatan li qulubihim wastifsharun lahum idan manzan Allah sallallahu alaihi wa ya yi wa mu'minai addu'a sai kaga sun samu nutsuwa sun samu kwanciyar hankali kuma sun kasance cikin bishara domin Allah wa ta'ala kai tsaye yake amsa addu'ar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yace wallahu sami'un alim Allah tabaraka wa ta'ala ya Allah tabaraka wa ta'ala mai shi ne wanda yake jin addu'arka samma ijabatin wa qabul kuma shi da Allah tabaraka wa ta'ala yake wa addu'ar manzon sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam shine na wato amsawa da kuma karbewa domin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yayi addu'a a take ake amsawa kuma wanda ba za a amsa ba akan yi mai wahayin cewa ka roki kaza da kaza da kaza amma kaza din nan daga cikin abubuwan da ka roka ba za mu yi shi ba shi abinda Allah ba zai karba ba cikin addu'o'insa a take ake sanar da shi alimun Allah tabaraka wa ta'ala masani ne bi ahwalil ibadi wa niyyatihim ya san halayen bayansa ya san niyoyinsu fa yujazi kullu amilin bi amalihi zai yi wa kowane bawa sakayya da aikinsa wa la qadri niyyatihi da kuma gwargwadon niyyarsa yace fa kana annabi sallallahu alaihi wa sallam yamtasilu li amri Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya kasance yana aiki da wannan umarnin da Allah ta wa ta'ala yi a gare shi wa ya'muruhum bis sadaqa yana umartan su da su bayar da zakka wa yab'athu ummalahu li jibayatiha kuma yana tayar da ma'aikatansa domin su bi mutanen da suke da akwai haƙƙin zakka cikin dukiyoyinsu domin su karɓo zakka fa idza atahu ahadun bi sadaqatihi da'a lahu wa barrak idan wani ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sadakarsa manzon Allah sallallahu alaihi sallama, zai yi mai addu'a kuma ya sanya mai albarka cikin abin da ya kawo da kuma cikin abin da ya rage cikin dukiyarsa al-imam sa'di rahimahullahu ta'ala yace wannan ayar yake fi hadhihi aya dalalatun ala wujubi zakat yace wannan ayar dalili ne akan wajibcin ne wajibcin zakka fi jami'il amwal fi jami'i al-amwal akan dukiyoyi gabaki ɗayansu domin Allah tabaraka wa ta'ala cewa yayi khuz min amwalihim ka karba daga cikin dukiyoyinsu don haka fitar da zakka wajibi ne wato daga cikin dukiyoyi gabaki daya sa'an nan daga ciki akwai cewa annal abda la yumkinuhu an yatafakhar wa yatazakka hatta da zakka ta mari, cewa ba wadda akwai haƙƙin Allah na zakka cikin dukiyarsa ba zai taɓa zama wato ya samu farki ba face sai ya menene sai ya fitar da haƙƙin Allah sai ya fitar da zakka sannan ya samu farki wa annahu la yukaffiruha shay'un siwa ada'aha kuma cewa ita zakka babu zakka ba ta da kafara mana babu wani abu da zaka yi kamar gurbin zakka da ita babu shi ba ta sai dole ne ya zanto siwa ada'aha dole ne wannan zakkan da ka fitar yadda Allah ya umarni ita li anna zakata والتكرير متوقف على إخراجها domin ita zakka da kuma tsarki yana tsayuwa ne akan dole sai an fitar da zakka yace a cikin wannan ayan har ila yau daga cikin da ke ciki istihbabu du'a min al-imami aw na'ibihi liman adda liman adda zakatahu bil baraka cewa ne ga liman mana limani anan ba limamin sallah ake rubi ba ma'ana shugaba jagoran al'ummar musulmai mustahabbi ne ana son yi addu'a ga mutumin da ya fitar da zakka ya roƙon mai Allah da cewa Allah ya sanya mai albarka cikin abin da ya bayar da kuma cikin abin da ya rage cikin dukiyar da wa anna zalika yanbaghi an yakuna jahra da kuma cewa yin addu'a irin wannan halin ana son ya zama jaharan ya zama a bayyane ana son mutum liman wato shugaban musulmai yayi addu'a ga mutumin da ya fitta zakka yi addu'an a bayyane ce, bi haythu yasma'uhu al-mutasaddiq fayaskunu Ilaihi, a yadda shi wanda ya kawo zakkar zai ci cewa an yi mai addu'a sai ya samu natsuwa cikin zuciyarsa sa'annan daga cikin ma'anonin wannan ayar da muka karanta wa yu'khadhu ma'ana al-ma'na annahu yanbaghi idkhal as-surur ala al-mu'min bil kalam cewa abu ne wanda ake so ka shigar da farin ciki ga mumini da magana mai kyau ka shigar da wato farin ciki ga mumini da magana mai kyau wa da kuma yi mumini addu'a wa nahwi dhalika mimma yakunu da kuma makamancin hakan cikin abubuwan da yake sa mutum ya samu natsuwa da kwanciyar hankali wa sukunun li da kuma natsuwa ga zuciyar mu'mini wa annahu yanbaghi tanshitu man anfaqa nafaqatan wa amila amalan salihan kuma ana san wato a sanya wa mutumin da ya ciyar da dukiya ko ku ya aikata wani aikin alkhairi a sanya mai nasha'i mana a tarbabe shi kuma a karfafa shi a kan wannan aiki da ya yi, ba a san mutum ya yi aikin alkhairi mutane sai su kaura kai kamar ba a gani ba kamar yadda ba a san mutumin da ya aikata aikin alkhairin ya zanto shi kuma sannu da aikin mutane yake yake kira kai ku wanda kuka ce da aikin alkhairi ana san ku yaba domin yabo da za ku yi din nan yana daga cikin shaidan Allah za ku kasance shaidun Allah ne akan wannan bawan Allah a doron kasa amma shi kuma mai aikata aikin alkhairi shi kuma an gargade shi an gargade shi kar ya rudu da wannan yabo da mutane za su menene da mutane bayan ke kar a yaba aikin alkhairi bane a'a kai da ka aikata aikin alkhairin ne ake jin tsoron kar ya zanto za ka zo nan gaba ka dangayi domin me domin yabon mutane domin me mutane suka faɗa domin me mutane suka ce yace bi wa sana'u wa nahwa idan aka zo waje aka ce wani ne wannan aiki mai kyau haka ai alaji wani <laughs> alaji wani Allah ya saka mai alkhairi amma akan mimbari a fada cewa alaji wani shi ya taimakawa amma marayu dubu daya da dari kaza shi ya dinga musu kayan sallah Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mai da alkhairi wannan addu'an zai iya sa tsararsa cikin masu kuɗi shi ma ya yi ta'awa ya yi ta'awan yin irin wannan aikin alkhairin ko kuma kwatankwacin wannan aikin alkhairin ya ce alimamu sa'adi rahimahullahu ta'ala ya ce wannan yana daga cikin wato fa'idoji da suke cikin wannan aya addu'ar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam al-imam al-kathir rahimahullahu ta'ala a cikin wannan ayar ya kawo wayansu hadisai inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi addu'a wato ga sahabbai sa'annan ya kawo wa'ansu riwayoyi da suke nuni cewa domin a nuna muhimmancin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wajen addu'a suka ce addu'an zai shafi wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi addu'a kuma zai shafi ƴaƴansa kuma zai shafi jikokinsa wato idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maka addu'a yanzu addu'an Allah zai karbi addu'an addu'an zai tabbata a kanka idan ya roƙon maka albarka Allah tabaraka wa ta'ala zai albarkaci rayuwarka ya albarkaci rayuwar ƴaƴanka sa'annan ya albarkaci rayuwar jikokinka haka tasirin addu'ar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya kasance Allah tabaraka wa ta'ala yake ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم الله تبارك وتعالى يقول شنبة سني بني سوى أن الله هو يقبل التوبة عن عباده cewa lallai shi Allah Ta ko ta'ala shi ne mai karɓar tuba daga wajen bayansa. maluma suka ce wannan wato Allah Ta ko ta'ala yana sanar da sararin rahmarsa da kuma karamcinsa mai ganewa Yake shin ba su sani ba ne, cewa lallai shi Allah shi ne mai karɓar tuba an ibadihi daga wajen bayinsa ay ta'ibina min ayyi dhanbin kan waɗanda suke neman tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala daga kowane irin zanabi kowane irin zanabi ne idan kai ka koma ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta maka amma kuma ka sani cewa cikin abin da bai shafi haƙƙin haƙƙin mutane ba abin da ya shafi haƙƙin mutane neman gafara zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala baya shafe shi abin da ya shafi haƙƙin Allah Allah tabaraka wa ta'ala yana shafe shi idan ka nemi tuba hakkin mutane ya za ka yi da shi hakkin mutane mayarwa ake yi mayar da hakkin mutane ake yi idan ba za ka iya mayarwa ba sai ka nemi ma'abota hakki ma'abota wannan hakkin sai ka nemi su ka nemi yafiyar su ka ce ni ne na taɓa aikata muku kaza da kaza ni ne na yi kaza da kaza da kaza ko kuma idan ka samu wannan hakkin wasu lokacin sai ka ga ga hakkin mutum a kanka amma kuma ka nemi mutum baka gan shi ba kana son ka mayar da sa amma kuma ka nemi shi ka rasa ka nemi magadansa baka samu ba to wannan halin malama suka ce ka je ka yi sadaka da wannan abu je ka yi sadaka da hakkin wannan mutumin Allah tabaraka ta'ala zai karba mai Allah tabaraka ta'ala ya rini wannan sadakan kuma ya isar da shi ga ma'aboci wannan hakkin da haka duk girman zanuban bawa Allah Ta baraka wa ta'ala yana menene yana karban tubarsa bal yafrahu ta'ala bi tawbati abdihi imam sa'adi yake kai ba ma karban tuban kare ba Allah yana murna Allah yana farin ciki da tubar bawarsa ya zo cikin hadisi a cikin sahih bukhari da muslim manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yana cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya fi farin ciki da tubar bawarsa mana idan bawa ya tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah yana farin ciki farin cikin Allah ya fi tsanani ga farin cikin wannan bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani bawa wanda yake tafiya cikin sahara irin tafiyar da ake yi a zamanin da a ce kai tafiyar ɗaruruwan kilomita ka bar gari kuma inda ka inda za ka tafi dan akwai ɗaruruwan kilomita a gaban ka kai kadai ne kake tafiya guzurin ka na kan dokin ka yake sai wannan bawan mai wannan tafiyan fi falat yana cikin sahara ne dama iya ka ba ka ganin kowa hagu haka gaba da baya haka kai kadai kai kake ganin kanka yake sai ya ga wani waje sai ya ce bari ya ɗan huta yana cikin hutawar sai bacci ya ɗauke shi ruwan shansa da guzirinsa abincinsa da duk wani abin da ya fito da shi na guzirin wannan tafiya yana kan wannan dokin kawai da ya farka daga bacci sai ga babu dokin ga sahara ga zafin rana ga cikin ruwa ga yunwa ga gajiya da wanne zai je da dokin da kun ga da fasaha ga dojin amma an sake abincin kaga da sauki ko akwai fatan in ya ci gaba da tafiya ya hadu da wasu matafiya la Allah ya je hadu da ruwa ya je hadu da abinci ya je hadu da wanda zai taimaka mai amma babu abin hawa babu ruwa babu abincin guzurin da gabaki ɗaya da abin hawan gabaki ɗaya kawai dokin ya kama hanya ya yi da ya tashi sai ga babu dokin sai ya tashi a cikin sahara ya rasa zai bi dama ko hagu ko ya yi gaba ko yamma kawai ya sama tafiya tafiyan da Allah ya je ya ga dokinsa ya shiga falat ya yi ta yawo ya ta yawo sai da ya gaji ya fitta tsammani sannan sai ya ce bari koma daidai inda na bacci ya ɗauki ni har doki ya yi tafiyarsa sai in jira hukuncin Allah wannan fere sau ya jira lokacin mutuwar ta kawai domin tafiya bai yi bai yi wa tafiya da za ta yi tafiya da kafa ta je ina sai koma wannan wajen sai je bacci bacci sai sake dauke shi farkawa da zai yi daga bacci sai ga dokin nan tsayuwa a tsaye a kansa da guzurinsa gabaki daya da ruwa da abinci da komai da komai ina ganin dokin kima ya wata bai je dawo ga dokin nan tsaye a gabansa lokacin da ya riga ya fitta da rere tsammani da ya tashi ya ga dokin domin tsananin farin ciki a cikin riwayar imamu muslim sai ya ce sai ya ce ya Allah sai ya ce ya Allah anta abdi wa ana rabbuk kai ne bawa na ni ne ubangijinka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace akhfa min shiddatil farah ya yi kuskure domin tsananin farin ciki tsananin murna manzo Allah sallallahu alaihi sai ya buga misali walillahi matalul ala yace kun ga irin murnar da mutumin da yanzu kawai ya yanke tsammani zaman jiran mutuwa yake sai gashi Allah ya kawo mai mafita yace irin farin cikin da wannan mutumin yayi yace to farin cikin da Allah tabaraka wa ta'ala yake yi lokacin da bawa ne sabon Allah ya dawo ga Allah yake Allah na tuba ka yabe mu yace Allah farin cikin da Allah yake ya fi tsanani akan farin cikin da wannan ba da aka dawo aka dawo mai da tabbarsa da guzurinsa farin cikin Allah ya fi da wannan bawan tsanani ya subhanallah kaga shi yasa maluma suka ce wannan ayan yace wannan ayan akwai tahrij akwai ingizar da bayin Allah akan su yi ne kasance masu neman tuba masu komawa zuwa ga Allah suna neman gafara ka dinga tunawa a duk lokacin da kake sabon Allah ka tuba kamar yadda muka ce ko da za ka tuba ga Allah so so tubu karka gaji karka taba yadda ke dai yake masa aba kai ba ka jin kunya yanzu ba yanzu ba so 59 kenan ba kake tuba kake komawa kai sabon ka tuba ka koma ko da so dubu ne wallahi Allah zai gafarta maka karka ka taba yadda a wayi gari wata ran ke ya yake ka tuba kawai tun ta gashi nan ai ba za ka iya bar wannan abun ba duk da kai gashi ka duba ka koma ka duba ka koma kawai ka hakura da neman gafaran nan ka ci gaba kar ka taba yadda wannan ayar Allah tabaraka wa ta'ala yana kwadaitar da bayinsa ne akan su zanto masu yawan tuba masu yawan neman gafara masu yawan neman komawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala idan suka saba wa Allah tabaraka wa ta'ala Allah yake alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadi shin ba su sani bane cewa lallai shi Allah shi ke karɓar tuba daga wajen bayinsa wa yaqbudu sadaqa kuma yana karɓar sadaka akwai yanzu asar da suke nuni da cewa wannan ma daga cikin abubuwan da za su faɗaitar da kai wajen ka zanto kana jin sauƙi wajen fitarwa ka bayar da sadaka akwai riwaye da suke nuna cewa sadaka idan ka bai wa mutum sadaka aka ce kafin sadakar kayo mutum sadaka kafin sadakar ya taba hannun wadda ka baiwa yana fara saukowa ne a hannun Allah wannan na da cikin abubuwan da zai zai dinga baka lazzatul ibada zai sa ka dinga jin dandanon ibada wannan abu ne na ilimi na yau da kullum kana gane kaza kana gane kaza ake yasa wasu daga cikin magabata na kwarai yace yace a aljanna akwai a duniya akwai wata aljanna yace inna fid dunya la janna man lam yadkhulha lam yadkhul jannata akhirah yace wanda bai shiga aljannan duniyan nan ba ba zai shiga aljannan lahira ba me suke nufi da aljannan duniya ita ce dandano da kace ji za ka ji a hadisai da dama manzo Allah sun ce salatun man kunna fihi wajada halawata iman akwai wani abubuwa guda uku duk mutumin da ya kasance cikin waɗannan abubuwan zai dinga jin tantanon imani imani na da tantano shi yasa ai za ka ga magabata na kwarai in suka yi tafiyar da jiran Allahu akbar lokacin babu ni'ima da ya kai wannan daɗi lokacin da suka fara sallah suka ce akwai abin da ake cewa lazzatul ibada dandano da kake ji na farin ciki na ibada na farin ciki lokacin da kake alwala din nan akwai abin da kake ji na walwala da farin ciki da ishara sadr kasancewar ga kanan za ka je ka tsaya a gaban Allah za ka je ka yi ibada yadda Allah ya umarci to daga cikin abubuwan da ke taimaka maka wajen hakan shine kamar hadisin da hadisin Abu Huraira da Allah tabaraka wata'ala hadisin kursi da Allah tabaraka wata'ala yake cewa qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain yace na raba sallah tsakanina da bawana na raba sallah gida biyu yace idza abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah majjad asna alayya abdi mana Allah na faɗi cikin wannan hadisin kudusi cewa kai idan ka fuskanci ka zo kai takbiratul ihram ka fara sallah kace alhamdulillahi rabbil alamin sai dai kun mutanen da suke karanta fatiha Allah na mayar musu da martani daga cikin abubuwan da zai sa tunanin ka ya dawo cikin sallan ka daina tunanin ina da lecture a'a shinkafa ya kare a gida nan da dama ce ya kare magi ma an ce babu ka daina tunanin duk wannan lokacin da kai tafira da ihrami shine ka dinga ihdarin istihdarin wa'annan hadisan da manzon Allah ke bayanan falala da karanta fatiha a sallah ke da shi lokacin da kai tafira da ihrami kai alhamdulillahi rabbil alamin sai ka dinga tsawwara cewa Allah yana mayar min da bakin tamkar بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كما يدعو في حديث جبريل في منين إحسان كودة من ذا الله يكتب بوتا وألا كأنك تراه كمن تمكر كنا جنن الله فإن لم تكن تراه فإنه يراك duk cewa ko da yake ba za ka ga Allah ba amma kuma ai Allah na ganin ka zai zanto lokacin kana shawara cewa Allah na ganin ka kuma yana mayar da martani kowace aya na suratul fatiha da ka karanta wani irin lazza yanzu nan idan aka ce maka aka ce maka wani muna zaune na aka tura maka text message wani mutumin da baya wasa da kai ka san ya fi karfin yayi maka april fool za ga ga mutane masu hankali za ga za su ma suna april fool za ga mutum ba yana da hankali ba amma zai yi wani abu wai sunan shi april fool wannan ai haramun ne a musulunci babu abu duk wani abu ƙarya domin a yi dariya ai haramun ne mutumin da ka san shi ya fi karfin ya yi april fool sai ce mata abin nan an yi wa shugaban kasa an bai wa shugaban kasa labarinka yana sha'awan ya gana da kai don haka za mu sha ruwa a fadan shugaban kasa gobe da yamma yanzu ka bude text message sai ga a wani rubulwani ne ba kuma baya ba zai yi warki da kai ba kana son ka je ka gana da shugaban kasa wani irin shiri za ka yi za ka dinga faɗa mutane wai shugaban kasa zai gana da ne gobe wai za mu sha ruwa da shugaban kasa gobe shugaban kasa wannan miskirin ba ina ga lokacin da ka zo ganawa rabbil izzati wal jalal rabbil izzati wal jalal dinga istihzarin girman Allah girman mulkin sa mahalicin kowa da komai mamallakin kowa da komai ka zo ka tsaya a gaban sa Allahu akbar shi yasa zaka ga duk mutane mutumin da yake Allah ya dakatar da shi istihbarin ma'ana yake hallaro da waɗannan tunanin cikin sallah shi ke sa mutum ya zanto yana da kushuwi lokacin da kaje zaune shugaban kasa ba za ka sa wayan ka kayan bane ba me za ka yi kashe shi za ka yi in an bar ka ma kama shigo da wayan ka kashe wayan za ka yi amma ga mutum ya sa wayan ka kayan wani ma ana sallah yana kai duba kuɗin nan ne ko kuma a wannan ba wata zai kuɗi ne. akwai kwalin da nake jira cikin sallah ba ka ma iya haƙura da da waya ka gana da ubangijinka sai ka gama san akwai wani malamin domin in ka karanta kaga akwai urwa da ake bada labarinsa za ka ce kafarsa lokacin kafarsa yana da ciwo a kafa sai likita ya zo ya ga cewa kafan ya fara rubewa kaga lokacin kuma babu anesthesia likita ya ce yake ko likita menene za a yi likita ya ce ai babu mafita kawai sai an yanke ni da da rubewan ya kai dole a yanke sai ce to shikenan ba matsala ah, ina son za ka bin hakuri ka zo ka yanke kafan idan na fara sallah ka sai na fara sallah sai ka zo ya yanka kafa aka ce da ya zo ya yi alwala ya fara sallah kaga kaga ba anesthesia kike kashe kanka ji zafi ana yanka kafan jikin ka ko a wannan zamanin lokacin kan babu kuma ka duba ka yi tsawara irin kayan aikin da za a yi domin a yanka kashi ba za a yanka ya zo ya shiga sallah har aka dafa yanda kafan bai san ya yanka ba akwai wani malamin mu karka ji ai wayan nan sai kusa da sahabbai ne kuma sahabbai waye waye a akwai malami malami na ne Sheikh Salih ibn Abdul Aziz Al-Muhaimidi akwai wani bawon Allah lokacin muna muna karatu a jami'a kasan a jami'a za ka ga mutane da kristaci da yawa kasan da ba ta jin labarin sunan da a duniya ba za ka je ka haɗu da 'yan kasan a wajen akwai wani dan mali wanda Allah ya jarabce shi da masurcin kun san akwai abin da ake cewa masurcin jinnu suna yin masu suna shigan mutum wannan shine magana mafi inganci jinnu sukan iya yin masu shiga mutum amma kuma akwai abubuwan da ake yi idan Allah ya sa aka dace rukuya sai ka ga Allah ya ya warkar da mutum amma akwai masurcin to jinnu suka shige shi wannan yaron mun taba zama a ɗaki ɗaya da shi ɗaki ɗaki ɗaki ɗaki ɗakin mu mu biyu ne a ciki ga garan shi ba mu kadai ne a cikin ɗakin yana da kokari yana da kwazo dan mari ne sai kawai yaron nan halayyarsa ta fara canza yana da man sai dinga yin abubuwa masu ban mamaki dinga yin abubuwa kamar wadda ya samu tabuwa to daga cikin abubuwan da yake yi shi ne idan muna masallaci muna sallah shi liman yana rubu'u shi ne taso daga ba. sai ka ga muna raka'a na uku shi yana raka'a na biyu muna yin wani aiki a sallah shi yana yin wani aiki daban muna sujjada shi yana tsaye to akwai wannan eh, malamin dan Saudiya ne eh, Salih eh, Abdulaziz Al-Muhammidi da yake faɗin nan ni suna sahun gaba suna sahu da ke gabana shi balaraban dan malin na kusa da shi a sahun gaba ina sahu da ni kaga kai da kake baya kai da kake baya shi yasa masu shigowa masallaci da abubuwan da ke distract da mutane ga mutum ya shigo da masallaci da wani t-shirt an rubuta a bayansa if you can read this thank your teacher sai ka ga mutumin da ke bayansa har ka ga masallaci if you can read this thank your teacher shedan sai zo ya kafa kallon da kana kokarin kawar da kai kana dawowa if you can read this thank your teacher sai ka zo ka kai ka zo ka yi sallah amma kuma ka fice mutane ka dinga shigowa masallaci da abubuwan da aka yi rubutu rubuce a baya mutanen da suka yi tsawo a bayan da suke amfani da wani yana tafi za ta gansu sai ka fara tunanin amma akwai wani tita ma lokacin muna primary gugu ne akwai wannan titar sai ka shiga za ka ga ka sallah ya bai da kai primary da an ce ma ka da tare sai an ce tita to kai ni da nake tsawo na biyu ina ganin abubuwan da ke faruwa gaba daya kuma ba na tunanin mutumin da kake gasa gashi mutumin da kake gasa gashi a karo lokacin da ake tahiyya shi yana tsaye kai za ka gane ko ba za ka gane ba za ka san cewa a tunanin za ka san wani ma zai ce wannan lafiyar shi ba ko kuma lokacin an miƙe shi kuma lokacin yake sujjada ko lokacin yake ruku amma wallahi tallahi da muka ita da sallah muka ce wa sheikh cewa abin nan sunan bawan Allah shi ne sunan shi Nuh muka ce sheikh Nuh ne ya tasarraf fara hada tasarruf sheikh me yayi shi wanda bawan Allah ya yi sallah a kusa da shi ba muka ce mai ka duba abubuwan nan da Nuhu yake yi a sallah shekh ya ce me me yayi a sallah wallahi bai sani ba bai sani ba domin ce ai sahabbai ne wa'annan imanin su wayewa a a wannan zamanin da muke ciki shine wannan wallahi balarabin nan bai sani ba wallahi shi ne kuma ya yi tsayin abubuwa na shiri ta a sallah sosai a cikin wannan sallah asar ko a zahar maka rana ya yi abubuwan da yawa da muka ita da sallah sai ce wa liman ya ce sallan nan ta cika kuwa ne na yi kuskure ko kuma ku masu ne masulcin masulcin sanadiyar haka ma bai iya gama karatu ba da aka aka yi mai abin nan kashiran fita kaɗai aka bashi ba bashi cike dawowa ba domin abubuwan da yake ba zai iya ci gaba da karatu ba abin da nake son na yi amfani da shi a wajen shine cewa hatta a zamanin nan kar mutum ya ce ai sun magabata ne imanin zuwa, waye waye da sauran ba ga mutum nan ai irin wannan abin ga shi ga mutum amma wallahi bai san abin da wannan bawan Allah ya sanar domin shi tunaninsa concentration din su gaba daya suna cikin ina suna cikin sallah har ya zanto wane ne azizi na nan wane ne hada ma ba gwamnati sai wadda ke nan wani irin sallah yake yi wadda ke nan wani irin sallah yake yi sani ba wannan abubuwan suna daga cikin abubuwan da suke taimaka maka yanzu to kana girmama tsayuwanka a gaban Allah tabaraka ta'ala idan to tunanin ka baki da yana tare da sallar da kake yi ne to kaga daga ciki ne lokacin da kake bada sadaka aka ce sadakar nan da kake bayarwa kafin ya taba hannun wadda ka bai wa sadaka yana fara sauka ne a hannun wa duk lokacin da kake son ka bada sadaka ka tuna wannan za ka yi gaggawan bayarwa ko ba za ka yi gaggawan bayarwa ba za ka yi gaggawan bayarwa za mu daga aya nan idan Allah tabaraka wa ta'ala sai mu gobe ci gaba ah, sai mu fara da tafsirin alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu tauba mu sake yin tafsirin ayan nan sai mu karanta ah, wato karshen ayan wallahu ta'ala a'lam wato shugaban wanda yake musulmi ne shine ake neman a yi wa eh, a sharri waɗanda ba musulmai ba kenan eh, kake kokarin an karar da shi amma baya menene eh, baya karban shawara kai ta sauke ka hakkin da ke kanka na ah, amana da ke tsakaninka cikin zama da kake yi da shi idan ka ga wani abin da zai cutar da shi ka ankarar da shi ah, ya yadda ko kuwa kar ya yadda ya kafi shawara ko kuwa kar ya kafi shawara wannan kuma ya rage a gare shi amma kai hakkin da yake kanka na ka ga abin da zai cutar da mutumin da ko da ba shugaban ka bane kana makwabtaka da shi ka ga ga rami nan zai faɗa a ramin ka ankarar da shi kai ka sauke wannan hakkin in bai yadda ba kuma kai ba komai a kanka na'am iya tambayoyin kenan to za mu daga aya nan abubuwan da muka faɗa waɗanda suka dace da alkur'ani da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mu baki gida abubuwan da suka kasance kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana baki gida muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dace da mu cikin kwanaki da suka rage cikin wannan wata mai albarma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu shaida daren lailatul qadr muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala idan ya dace da mu muka shaida daren lailatul qadr alkhairin da ke cikin dare muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya raba da mu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya zaba mana shugabanni na gari wayannan waɗanda suke shugabantar mu a yanzu muna roƙon Allah ya sanya musu tsoronsa a zakatan su sauke hakkin da ke kansu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu daman yin biyayya ga shugabanni muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gabarta wa mamatan mu waɗanda suka riga mu koma zuwa gare shi cikin musulmai muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala idan namu lokaci yayi ya kyauta da karshen mu muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya arzuta mu da ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Voilà.